Ƙin amincewa da arman guri shine maudu'in babban zaman taron da ABCA ta shirya wato Association de Blogueurs pour une Citoyenneté Active a babban ɗakin taro na ma'aikatar kantomar gundumar ta magarya kuma kamun shiga batun gadan-gadan sai da aka yi tuni da ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar da ya rasa ransa Umaru ɗan ƙarami. Pendant qu'il a Difa, nous avons perdu un de son vivant secrétaire régional de l'association de ya ce a lokacin tafiya tufa mun rasa ɗaya daga cikin abokan gwagwarmayar wanda lokacin yana raye shine magatakarda na kungiyar abca na jihar da magaram ta wannan dama muke mika ta'aziyya zuwa ga yallansa kuma muna nema masa kafara ya kuma bukaci mahalarta taron da su yi na minti daya nous vous prions d'observer une minute de silence à ce vaillant camarade, le nommé Oumarou Dankaremi. daga nan kuma an shiga batun da ke da nasaba da kin amincewa da arman gurin da ke magana magashin gari na da'irar magarya ismaila abdulrahman mutari cewa ya yi wannan gaugawar arman aure da ake shine ake cewa mariage des enfants to shine wannan taron yake so ya tantamna da mu da ku gaba ɗaya wakilan al'umma wakilan ƙungiyoyi matasa wanda ina so mu yi la'akari da cewa dacan ba mu ba ne matasa muke wannan magana dacan wani gungu ne na jama'a suke magana akan wannan akan wannan eh, wannan maudu'i sai kasance yau wannan taron matasa ne suka tsara shi kuma za su yi shi tare da matasa za su tantamna a junansu su gano menene matsalar kuma ina ne mahuta daga bisani an ci gaba da tabka muhawara kan wannan batu musamman ma irin illolin arman yara ko arman gurin ke haddasawa daga masu gabatar da latta a sahun gaba madan mamman umma mamman bura wadda ita ce jagora ta cse ta gundumar ta magarya da kuma ɗaya batu na ƙarfafawa kan abin da ya shahi jagoranci da kuma hanyoyin bunƙasa tattalin arziki na ɗiya mata da kuma matasa daga Marwan Mamman wanda shine darakta da ke kula da al'amarin haɓaka lamuran ɗiya mata da kuma kariyar yara ƙanƙana a gundumar ta magarya kuma bayan kammala waɗannan batutuwa daban-daban mun shi ta bakin matasan da suka halarci wannan babban taron komi suka fahimta daga batun arman yara kankana ko arman wuri na farko dai mun san cewa menene eh, wannan mariage des enfants da ake gayi shine arman yara arman yara menene arman yara arman yara na mata wanda ba su kai shekara goma sha biyar ba su kuma maza wanda ba su kai shekara goma sha takwas ba abu na biyu shine menene arman wannan yake eh, eh, haddasawa da da hwari in aka ce mini ka amma yara auren gaugawa wallahi ca nike yi don mi amma yanzu da ta yi haka sai na gane mi yasa suke cewa ka ayi arman gaugawa na farko abinda na gane hatsarin yoyon hutsari yara suna guje-guje wata rana ma in aka ce za a yi musu auren gaugawan ma wasu kashe kansu ne suke yi su sha wani abu ko su gudu a rasa ma inda suka yi yana iya haddasa mata cututtuka da yawa wanda za su iya ma bata mata rayuwarta menene bata rayuwa yanzu yau in an ce ta samu cutar yoyon hutsari shi mijin zai iya ma rabuwa da ita ifi kahin ta samu wani arme ma ka gani ta komo gida nan sharji ne ya komo ga uwayenta hallode dai abinda sun ka yi gaugayen yi tana yiwa da an barta ta yi karatu ta yi zama kamar mace ta yi shekaru wanda za su iya mata permeter na kamar zama arman ta san ne in ta yi armi ko kuma in an zo in ɗaukan ciki ne ma in ta yi wanda za ta iya aihuwa lahiya lau da kanta ka gani duk ba a yi shi ba. Ƙungiyar ta ABCA ko Association de Blogueurs in situanite active na ci gaba dai da gudanar da al'amuranta na faɗakar da al'umma kan ababe mahimmai da za su kai ga walhado da ci gaba musamman ma a tafarkin matasa da ma ƙasa baki ɗaya ciki kwa har da batun kyakkyawan jagoranci.